kamar yadda aka faɗa shirin nan ana yin shi ne musamman don matasa to gudunmuwar da za a ce matasa wace irin gudunmuwa za su bayar sai in ce maka ai duk gudunmuwa kowace iri matasa ne suke bayar da ita duk al'ummar da ta ginu matasa suka gina ta duk al'ummar da ta rushe matasa suka rushe ta domin gabaki ɗaya fatan al'umma gaba ɗaya yana kan matasa ne shi ya sanya a masana suke cewa duk lokacin da ka zo gari ko ka iske al'umma sai ka iske matasanta suna kan abun kirki to ka kyautata zato ko ka yi ba da yaƙini ka sakankance cewa wannan al'ummar gobenta da jibinta yana kan abin kirki domin idan matasan waɗanda su ne matsakaita in ka raba al'umma domin daga yara sai matasa sai dattawa idan matasan suka zama nagartattu na kwarai to gobe su ne za su zama dattawa waɗanda za su biyo bayansu ko da a ce dattawan yanzu ba na kwarai ba ne to gobe in matasan nan na kwarai da rayuwa ta ja su za su zama dattawa sai zama an samu dattawan kwarai yaran da za su taso bayan su koma sun mai gurbin su ne matasa su ma za a yi na kwarai saboda waɗannan matasan su suka reni yaran da haka kenan al'umma daga in ana son a canja ta baki ɗaya matasa ke canjawa in ka canja matasa to ka canza kowa da haka ashe abin kallo ba wai wani irin gudunmuwa matasa ya kamata su bayar ba sai in ce maka dukkan gudunmuwa na abin alkhairi na canja al'umma to matasa ne ya wajaba a ce sun ba da wannan gudunmuwar da haka hankalin al'umma gaba ɗaya ya tari ya koma kan matasa kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya ɗauki dukkan responsibility lokacin da aka fara ginin daular musulunci a madina bayan ya yi hijira alayhi salatu wasalam ka ɗauki tarihi ka bi za ka iske duk waɗanda yake ɗora wata mas'uliya muhimmiya za ka iske matasa ne za ka iske matasa ne ko da yake akwai dattawan da an taho da su tun daga makka kuma tun kafin zamani tun kafin zuwan musulunci suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ma ba yadda su aka yi ba amma dai za ka iske nauyaye-nauyaye na ginin wannan sabuwar daular da ake so a gina ta yau gobe ko jibi ta yi mukawama da daular farisa ta yi mukawama da daular Rome, ta iya ruguza waɗannan daulolin da a duniya a lokacin ba daula da ta kusance su a ƙarfi ma balle ta isko su balle ta wuce su suwa manzan Allah ya gina domin gina wannan daular sabuwa wadda za ta yi mukawama da zalimar daula kafirar daula ta kuma iya nasara wajen ruguzawa za ka iske duk matasa ne idan ka kalla akwai wasu ɗaiɗaikun mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da da da cikin wata maziya. hadisin arhamu ummati bi ummati abu bakrin wa ashadduhum fi amrillahi a wani riwayan fi dinillahi umar wa asdaquhum haya'an Uthman duk waɗannan dattawa ne amma ya ce wa afraduhum wa aqdahum Ali wanda yafi kowa sanin hukunci shine sirna Ali ibn Abi Talib to idan ka kalli wannan za mu iya ce maka kamar a wannan maganar wa aqdahum mafi iya hukunci a cikinsu Ali ibn Abi Talib zaka je kamar responsibility ne na chief judge na daular musulunci a lokacin Ali ibn Abi Talib lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan magana akan shi bai shekara 20 ba ko 20 da dan wani abu amma a lafazin zaka kamar mas'uliyya ta shari'a ta hukunci ta iya jagoranci an damka a hannun Ali ibn Abi Talib ba a faɗe shi akan Sayyidina Bakar ba ba a faɗe shi akan Sayyidina Umar ba ba a faɗe shi akan Sayyidina Uthman ba waɗannan dattawa ne wa za a dora ma wannan responsibility ɗin kamar ministan shari'a Ali ibn Abi Talib matashi manzon Allah ya ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa aqra'uhum li kitabillahi ubay ibn ka'ab ubay ibn ka'ab a lokacin shi ma matashi ne idan aka ce wanda yafi kowa karatun alqur'ani kamar ana so a jimlace maka wanda yafi kowa ilimi kamar a ce ministan ilimi ko kuma idan muka ɗauki alkur'ani a matsayin kundin rayuwa sai a ce shugaban majalisar dokoki matashi aka ba sannan ya kalli abu zarrin Allah ya ƙara masa yarda ya ce wa ma azallatil khadara wa ma aqallatil ghabara asdaqa lahajatin min abi zarr sai na abu zar sai zama da shi kuma idan kana neman faɗa da cikawa wanda sifa ce ta jagoranci faɗa da cikawa ya ce a ban ƙasa ba kamar abu matashi ne to idan ka diba ko filin daga aka tafi aka zo wurin yaƙi zaka iske matasa su suka fi ba da gudunmuwa mafi sauka sayyidina abdurrahman bin aufin ya ce lokacin da aka zo badar akwai wani abu da ya faru da wasu yara yan ƙasa da shekara sha biyar ya ce ya tsuma ni kwarai da gaske ya ƙara sanyawa na ƙara zabura cikin kula da lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin daga a badar sai na ga wani yaro ya taɓa ni a gefe ya ce min baba da Allah ina ka san Abu Jahal yace na san shi yace ina so idan ka ganshi ka nuna min shi niyyata in kashe shi yace dan me yace saboda naji yana faɗin munanan maganganu akan manzon Allah yace sai na diba na ga dan yaro ne karami Mu'adh ibn Afra yace ɗayan gefe na sai na ji wani yaro shi ma ya taba ni ashe tare suka hada baki aikin da suka zo yi su biyu kenan yace shi ma sai ya mun magana irin ta wancan yace shi ma yaro ne bai wuce bai kai shekara 15 ba yaro karami Mu'adh na Amr da Jama'a ya ce waɗannan guda biyun ya ce muna cikin wannan fira sai abu jahal ya gita sai na nuna musu ce wannan ne abu jahal su suka yi ta bibiyan shi suka yi ta bibiyan shi ƙarshe su suka same shi su biyu suka halakar da shi suka tafi su biyu suka je wajen manzan Allah har ma suna gardama cewa ni na kashe shi wannan ce a ya rasulullahi ni na kashe shi manzan Allah ya ce wane ne ya takobin shi ya riga sauka aka Abu Jahal wannan ya ce ni ne wannan ya ce ni ne ba wannan ne tafasil din ba me muke me nake son in faɗa anan babban makiyin manzan Allah wanda har da zai mutu dan da suka jiya masa rauni sun zaci ya mutu sun wuce ashe da sauran yana jan damfara sai na Abdullahi ibn Mas'ud saboda kasan shi ba mayaki bane yana da irin jikin da ba zai iya dace masa da yaki ba amma idan aka tashi daga yaki yakan bi da'irin kafiran da suka faffaɗi yana ɗan ketarawa ga wanne ne yake da ɗan sauran rai shi kuma ya ciro irwuka ya huda shi kawai nan idan kashe shi sai iske Abuja yake ce masa ni kuwa me zai hana yanzu akan wannan halin da kake ciki ka bani saƙon bushara in kai manzan Allah Ya ce wace irin saƙon bushara ce ka ka musulunta je faɗa manzan Allah sai ce ni dai daɗin da na ji da kafin in mutu na ganka saboda da na mutu ban samu kowa ba da na mutu da wani bakin ciki guda ɗaya ina so a wa Muhammadu saƙo cewa ƙiyayyata da gabata da shi yanzu aka fara yanzu da zai mutu fa hmm. da haka wannan mugun makin da ya ƙarar da rayuwar shi cikin kiyayyar manzan Allah yau zai mutu sai ce duk abin da ya a baya taken lamba ne yanzu a fara aiki yi nasarar kawar da shi babban azzalumi yara ƙasa da shekara goma sha biyar ashe idan ka kalli daur ɗin da matasa suka taka Za ka iske daur ne na abun mamaki kwarai don haka wajibin al'umman da suke son kafuwa su ɗauki lamurransu su wazzafa matasa akan baiwan da aka yi kowane matashi yana da ita a ba shi dama a wannan baiwan ya yi abin da ya wajaba a da irin wannan baiwan tashi lokacin da annabi yusuf alaihi salam aka ciro da shi daga kurkuku aka ba shi minista na tattalin arziki ai matashi ne lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya zo ya fara mukawama da daular babban kafiri na marut ya kamata mu san wani abu na marut ya fi fir'auna mulki fa duk abin da ake faɗa fir'auna tsaurin kai yayi sannan kuma annabin da yayi mukawama da shi an yi ta ambaton shi a cikin alkur'ani fiye da kowane annabi shine annabi Musa dalilin Yahudawa to sai zamana a dole ambaton fir'auna yawa amma duk duniya mutum hudu ne suka taɓa mulkin duniya daga mahudar rana zuwa mafaɗa musulmi biyu annabi Sulaiman da Zulkarnain sai arne biyu Buft Nasar da Namarud to wannan namarudin wanda a zamanin mulkin shi shi shugaban ƙasan duk duniya ne duk wani sarki ba shi ba hakimi ne wa aka turo yayi mukawama da shi matashi in na sami ina fatan kaga fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim dan haka matasa mu sani muna da daman da za mu iya yin mukawama mu tabbatar da duk abin da muke son tabbatarwa kenan abin da ya ba na farko kawai shine mu mu fara daukan seti mu san me ya kamata mu yi in dai muka san me ya kamata mu yi muna da hutsa wallahi za mu iya canja komai da haka matasa su ne kashin bayan kowace al'umma don dukkan gudunmuwa da fatan al'umma yana wuyan matasa ne. a makalla muna godiya bari mu koma ga bangaren maulana wani hanyoyi ya kamata matasa su bi domin ganin sun jajirce sun yi abun da yake wajibinsu. su to bismillah rahman rahim sallallahu ala nabiyil karim lilah da farko lalle muna godiya ga Allah da wannan haduwa kuma Allah ya saka da alkhairi maulana imam munir ya bamu dukkan hasken da ya dace akan abin da ya shafi wane ne matashi kuma wace irin dama ya kamata a ce an bashi a ah, gudunmawar da matasa ya kamata su bayar gudunmawa ce kamar yadda aka mana ishara a baya a dukkan fannonin rayuwa. A ita rayuwa gaba ɗayanta ba a iya gina ta sai da ƙarfi da dabara. Wayannan abubuwan guda biyu ƙarfi da dabara su ne abin da suke gina rayuwa suke kuma gina al'umma. mun sani Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa ya gina ɗan adam a tsakanin rauni guda biyu da kuma ƙarfi guda ɗaya ah, wallazi khalaqakum ko ah, min da'afin sun maja'ala min da da'afin kowa sun maja'ala min da'afi min da kowacin da'afan wa ba a cikin wannan ayar mu ga Allah ya nuna cewa ya halicci ɗan adam a rauni wato rauni na kuruciya da yarinta sai kuma ya canza shi daga wannan raunin zuwa ƙarfi ƙarfi na sarmancaka da kasancewarsa matashi ashe a daidai wannan lokacin ne ya kyautu a ce ya ba da gudunmuwansa a cikin al'umma wata rana a sayyidina rasulullahi ya game da abu musa al'ashari eh, da wasu matasa tare da shi sai maza Allah ya ce ala kulli musulmin sadaka wato kowane musulmi kowane mutum da yake cikin ku nan akwai gudunmawar da ya kamata ya bayar don lafazin sadaka shine irin gudunmawar da ya kamata mutum ya bayar to a wani majal ya kamata mutum ya bada gudunmawa da zaran an ce gudunmawa abinda tunaninmu yake tafiya shine ka ɗau kuɗi ka bayar ko abin da ya kama da haka sai abu musa al'ashari ya ce masa fa'in lam ya ya rasulallah idan mutum ba shi da abin da zai bayar to wace irin gudunmawa ya kamata ya bayar a cikin al'ummarsa shi bai da kuɗin da zai bayar kaga kamar anan yana so a ƙara tafsiri da sharhin menene gudunmawar da za a bayar din sai manzo Allah ya ce ya amalu bi yadayki fa yanfa'u nafsahu da farko matashi abin da ake so ya yadda da cewa baiwar da Allah ya bashi gwargwadon fikirarsa tunaninsa ƙwarewarsa a rayuwa ya tashi ya yi aiki da hannayensa wannan aikin da zai yi da hannayensa zai ba wa kansa da kansa gudunmawa na canza rayuwarsa ya zama wani mutum mai amfani a cikin al'umma don idan aka ce ya yi aiki da hannayensa a ƙarƙashin wannan akwai gudunmawar da zai ba da wa'annan hannayen ta fuskar kimiyya ne ta fuskar fasaha ne ta kowane irin fanni na ci gaban rayuwa amma matashi a ce a lokacin da yake kan ganiyar karfinsa ya zama kullum da safe zai fito ya zauna a wata inuwa in rana ta same su su ƙara canzawa sannan idan dare ya yi tafi gidan kallon kwallo kawai ya yi kallon kwallo ya kwanta ya yi bacci to wannan yana tabbatar da cewa shi ba memba ne a cikin al'ummansa ba. a kara makalla da ka zo wannan gaba ya tuno min da sautari da yawa matasa musamman na wannan jihar tamu sun raja'a ne akan abubuwa da rashin neman ilimi, rashin tashi a yi sana'a, rashin abun nan sun mayar da hankalinsu gun abubuwa irin na abubuwa dai wanda bai dace ba da kaman yanzu a garin nan ya, ya zama baka isa ka tafi kana waya ba da abun nan za a ƙwace ma waya. yayyanka to muna samun kalubale ga matasanmu a wannan gaba kuma dukkan waɗanda za ka ga suke wannan ayyuka za ka samu matasa ne shekara sha takwas ashirin da ɗaya kai ba wanda yake wuce ma ashirin da biyu daga wannan gaban ne zuwa zuwa ƙasa za ka ga abubuwan yana tasiri maimakon a ce lokacin da ya kamata matashi a ce yana neman wurin neman ilimi ko kuma makaranta ko kuma wani gun haja na sana'an shi to amma a wannan lokacin ne zaka ga yana shashanci zuwa duk da bai dace ba da sauransu a wannan gaban kuma wani kira zaka yi ma matasa ko shawarwari na'am to wannan ita ce gabar da nake magana a kai mm. ya danganta asali da irin tarbiyyar da mutum ya samu mm. a tarbiyyar da ka samu da irin ginin da aka yi maka shine zai sa ka zama memba a cikin al'umma ka san abin da zaka iya amfana jama'a da shi na ɗaya kenan mm. sai eh, abu musa ya ce to idan mutum ba zai iya aikin da zai taimaki al'umma ba misali bai da ilimin kuma bai samu tarbiyyar ba to ya zai ma'aikin Allah sai ce to ya zama a cikin al'umma idan ya ga wani mabukaci ya na taimaka masa ka ga dattijo da kaya ka taimaka masa ko dai wani abu da ya kama da haka sai ce to idan bai da damar da zai iya haka fa sai ce to ya zama mai ba da umarni da kyakkyawan aiki ko hani da mummunan aiki sai ce to idan ba shi da ilimin da zai iya umarni da kyakkyawan aiki ya hani da mummunan aiki ya zai yi manzon Allah ya ce alal aqalli a cikin al'umma a matsayinka na memba na al'umma ya zamo ka tsare sharrinka daga afkawa mutane wato kar ka zama memba a cikin al'umma sannan ka zamo sharri a cikin wannan al'umma ɗin abin da yake faruwa shine kamar yadda na faɗa wani irin tarbiyya aka ba wa mutum tun yana ƙaramin yaro dole iyaye su kula akwai matakai na tarbiyyar ɗan adam wanda kulawar da aka ba wa mutum da gina tunaninsa shine abin da zai sa idan ya zama matashi matashi da muke magana shine daga lokacin da mutum ya kai shekara sha biyu daga lokacin da aka ce yaro ya kai akalla misali mu ce ya kai matakin da ya kamata a ce yana jewa to a daidai wannan lokacin ya kamata a kalli ittijahin yaro a ina yake na farko su wane ne abokansa wannan yana da kyau iyaye su sa wannan a ma'aunin tunani domin akwai fiya group a majmu'atul qurana matashi daga shekara sha biyu har zuwa shekara ashirin da biyar tasirin mai abokaina suke yi mai abokaina za su faɗa min ya fi tasirin faɗin mahaifi da mahaifiya a wajensa to wannan ta sa duk lokacin da aka ga yaro ya karkata cikin waɗansu members wani group na wasu matasa da ba a gamsu da tarbiyyarsu ba ba a gamsu da tunaninsu ba yana da kyau a ce iyaye sun yi gaggawar cire ɗansu daga irin wannan majmu'a ɗin zuwa ga inda uh, zai amfane shi kamar yadda kai maganar neman ilimi dukkan mutanen da ake kallo a matsayin abin kwaikwayo wanda yanzu nan maulana ya bamu misalansu mm. mutane ne wanda a farkon rayuwarsu sun karar da lokacinsu wajen neman ilimin da za su amfani al'umma da shi shi kuma kamar yadda kullum ake faɗa mana tashi in nemi ilimin da zan amfani al'umma da shi wani abu ne wanda lokaci bai ƙure min ba mu ajiye ma maganar mu ce ta fuskar addini idan muka ce ilimi anan ba wai muna nufin ilimin addini kawai ba hatta shi kansa ilimin rayuwa mutanen da suka canza rayuwa suka gina abin da aka gina kullum ina faɗa wa 'yan uwa tarihin rayuwar ɗan adam ba zai taɓa mantawa da baitul hikima house of wisdom wanda wanda tun daga lokacin harunan rashid aka fara assasa shi manyan mutanen da suka ba da gudunmawa wajen ginuwar wannan wajen turawa suna faɗa a koda yaushe wannan house of wisdom ɗin da aka samar a baghdad yana da irin gudunmawar da ya bayar na farfado da harkar ilimi a turai da kuma canja turawa daga halin da suke ciki na dugun jahilci zuwa haske na ilimi to lalle idan aka ce kamar yadda imam ya faɗa an assasa wani abu na alkhairi ba a samu matasan da za su ba da gudunmawa ba to lalle ah, za a samu damuwa matuka ita kuma gudunmawa ba za a taɓa samar da ita ba dole sai mun san a wani mataki za mu iya ajiyewa matasan nan wani irin ilimi za mu basu kuma idan mun basu ilimin ya za a yi mu taimaki wannan ilimin nasu don su iya ba mu gudunmawa a cikin rayuwar to masha muna godiya za mu dawo gare ka maulana masu sauraro karku sha'afa kuna tare da nas fm yola mai watsa shirye-shiryenta akan mita 89 da digo tara muryar al'umma a wannan lokaci inda muke tare da manyan mu a cikin wannan zaure. Kafin mu ba da mu buɗe layukan waya, za mu saurari diwani na yabon manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam daga bakin wani haziƙin matashi waton Shehu Nura wanda zai ɗan taɓa mana kafin nan mu dawo gare ku masu sauraro. Akaramakallah. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب جمعت وجودا هيبة <clears throat> وجلالا وأبصرت من ذا بهجة وجمالا جمالك أنس هيبة ومحبة فأنت أتم المرسلين كمالا وكلهم حاز المكارم والعلا وما كالإمام الهاشمي خصالا محمد يا خير الأنام وسيلتي هباك إلهي ما يفوت مقالا وأنت وهبت البيض والصود فانتهى إليك خديم الرام منك منالا وعنيك خير العالمين وسيلتي منيلي لدى اليوم الرهيب نوالا وتيمني حبي صرت مجمجما على البر والأجوار موصالا فغادرت أوطاني وأهلي وأسرتي أجوب الفلا لم أشك قط كلالا بخولخ طورا أو بيوف ومرة بفارس دار الفاسقين كسالا ببلجيك يوما ثم يوما تجولا بقاهرة عبدي هناك جمالا لعبد المليك القرم قد جئت موهنا وما لندن أبقي فهبها خيالا ببيروت عنه الصين بالشرق خادما رسول إله العرش وهو تعالى صلى الله عليه وسلم ما شاء الله muna godiya duk da dai abun na matasa ne wato al'amari na Manzon Allah shi ne shugaban matasa da duk wani halitta baki ɗaya. Masu sauraro bari mu dawo gare ku, za ku same mu a kan layukan mu kamar haka: sifili takwas ɗaya, sifili shida, takwas takwas, sifili sifili tara huɗu ko kuma sifili takwas sifili biyar ɗaya huɗu ɗaya ɗaya shida. bakwai sifili. Masu sauraro ina ganin ana ta kira na a layina, ba ta layina za a kira ba, ta wannan layuka da muka faɗa. Insha Allahu muna tare da Maulana dukkan tambayan da kuke da shi. In Allah ya yarda za su amsa mana a wannan shiri mai albarka na matasa. Bari mu je ga kiran mu na farko. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke tare? Wa ne? Wa alaikum salam. Da wa muke tare? To wannan baya tare da mu, da yi ɗauki na bayan shi. Assalamu alaikum. Da wa muke tare? Wane? Yauwa kaɗan ɗaga muryanka Malam Abdullahi. To, gashi nan dai Sai ka ɗan ɗaga muryanka network ɗin yana ɗan mana tutsu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan ya sauka. Sifili takwas ɗaya sifili shida takwas takwas sifili sifili tara hudu ko kuma sifili takwas sifili biyar ɗaya hudu ɗaya ɗaya shida bakwai biyu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da muke tare. Wane? To Malam Muhammad, ka ji maudu'in da ake gabatarwa mene eh, ne? Mm. To muna godiya da fatan yana jinka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Barka da Yawa, barka alhamdulillah dawa muke tare.

gaskiya malam maulana ta ji abin da ya faɗa yace ce yawanci matasanmu suna cewa zasu samu abu ba tare da sun sha wahala ba shine ke kira ga mai sauraro wai ka ƙara jawo hankali ga matasa saboda duk abun da za a yi a rayuwa sai an sha wahala da zai yiwu kawai rana ɗaya ka ce ka tara ko kuɗi ne ko ilimi ne ka ce rana ɗaya kawai kana nema ka samu ba to to to wannan kam da fari ya fahimci cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da iko ya yi komai hmm. amma sai ya kawo wasu tsarori wanda ake ce musu a sunan kauniya hmm. duk abin da ka gani ai Allah fa a cikin komai nashi yana cewa inna ma amruhu iza da shay'an an ya kula lahu kun fayakun hmm. amma a haka sai ya kawo asbab ya sa majaril aqdar min wara'il asbab to waɗannan asbab ɗin ba wanda ya isa ke taso misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne fa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ce wa'allamaka malam takun ta'alam wa'allamaka malam takun ta'alam idan muka ɗau misali akan ilimi kenan manzan Allah da kanshi ce ni na sanar da kai anan ba mu ji labarin Jibril yana ina ba Allah ce na sanar da kai ya Rasulullah sannan manzo Allah yake faɗa lokacin da ya je Isra'i da Mi'raji Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye shi ka san fi fi ma yaktasimul mala'u ala manzo Allah ce ban sani ba ubangiji na yace sai ya dora tafin shi a kirji na sai na ji wani sanyi fa ni ilmal awwalina wal akhirina wa zadani ilma an rike wannan ashe manzo Allah ilimin shi amma dan a nuna maka tsarin rayuwa a cikin asunan kauniya sai an nema sai aka ce jibrilu ne yake zowa yake karantawa annabi sannan dan a nuna maka sai an an sha wahala ranan farko da ya zo zai karantar da shi ce ikra ya ce ma ana bikarin me ya faɗa ya ce ɗauka ta ya yi ya sanya ni a fukafukin shi ya matse hatta balaga minniyar jihad sai da nan matsu sannan ya sauke ni ya sake ce min ikra na ce ma ana bikarihin ya sake matse ni a jikin fukafukin shi har sai da na ji na takura ya sake wannan fa me ake nuna maka wanda Allah ne yake sanar da shi amma yau gashi a hannu wani malami sunan shi Jibrilu yana koyar da shi yakan cewa idan na ce ban iya ba ma sai ya matse ni to annabi Muhammadu fa kenan wannan yana nuna maka ashe ba yadda za a yi kai kwance ka ce kana so ka zama malam a'a sai ka motsa ka wahala to waƙis ala zalika dukkan wata falala Allah ke bayarwa amma sai ya labar da ita a bayan wani sababi dan ya bar mutane su yi aiki wal imalu Allah yana son mutane su yi aiki fasirallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun da haka ba yadda za a yi in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ansa daga Allah kai tsaye amma a zahirin tsarin rayuwa aka ce ga jibrilu ne yake zuwa yana karantar da shi har ma wani lokaci idan yana karantar da shi sai yayi ta gaggawa suna rige rige wajen kar ya manta wani abu dalilin saukar la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana don haka duk wannan ana nuna mana makarantar manzan Allah hmm. sallallahu alaihi wasallam ai wata rana ko ba jibrilin ya dawo shi kuma ya zama dalibi a wajen manzan Allah ba hmm. bayan ma na hadu julusin inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tala alai na rajulun zuwa karshe fa jasa fa uh, asna da rukubatai ila rukubatai wa za fayi ala fakhizai shi kuma wannan yana nuna mana a lokacin da kake neman ilimi ta iya yiwa malamin ya matse ka amma kai kuma ana son kai ladabi mm. duk wannan ya koya mana dan haka kulasar zancen yan uwana matasa duk abin da aka gani wani ya zama kokari yayi sai Allah ya datar da shi lokacin da Allah ya datar da shi kuma kar ya ga kokarin kanshi sai ya gode wa Allah akan falala ce ta Allah kila wasu sun yi linkin kokarin shi dubu ba su zama abin da ya zama ba amma dai ibtida'an ka kwanta ka linki ka ce kana so ka zo mai kuɗi baka yi fita kasuwa ba kana so ka zo malami wata rana ina tunawa an tambayi malamin professor Ibrahim Makai cewa aka rawa kallawo ina so a bani addu'an da zan samu kuɗi sai ce ka tafi kasuwa hmm. a nan karatun national mosque ba da wani daɗewa yan watanni kaɗan ya ce ka tafi kasuwa shine addu'ar neman kuɗi hmm. to da haka matashi ka sani duk abin da kake nema tsayawa za ka yi kai aiki dan ka same shi ba a samu abubuwa kwace. Na godiya to ga sakonni dai suna ta shigowa ga wani ya turo min saƙo ya ce don Allah muna roƙon malam mun ji daɗin karatun da ya yi jiya a Nasarawa kuma tun da yanzu yana gidan rediyo don Allah ya taimaka ya ƙara gaya mana menene ma'anan ƙafilatul muhabba da kuma abubuwan da ƙafilatul muhabba take yi ko kuma za ta cimma. To amma kafin a amsa wannan tambayan bari mu ɗauki kira ɗaya. Kojo a nan. Assalamu alaikum. Dawa muke tare. Wa alaikum salam dawa muke tare. Na'am. Na'am. Yawa muna jin ka Suleiman ko? Eh mandara mandara nan ba na jin shi mai kyau bari mu ɗauke na bayan shi kafin nan mu dawo ga maulana assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke tare wane to malam abdulhamid damsa To, malam na jin ka yana godiya. To, Allah ya saka da alkhairi amin. Muna godiya. To, akara bari mu dawo. Nan da ya gashi nan sakonni suna ta shigowa na fatan alkhairi ne. Assalamu alaikum malam muna muku fatan alkhairi. Muna jin daɗin karatuttukan da kuke yi da kuma ƙara mana ilimi. Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya mayar da ku gida lafiya. Wannan kuma ta ce Assalamu alaikum suna na Maryam daga Yola. Ina muku fatan alkhairi. Sai wannan kuma ta ce Assalamu alaikum suna na Aisha daga Fufore. Muna muku ban gajiya da dawowa kuma Allah ya ƙara muku basira. Allah ya mayar da ku gida lafiya. To, muna godiya. kuma su ma suna godiya da fatan sun ji karamakalla mun dawo gare ku maganan da saƙon da wani ya turo mana ya ce ya ji daɗin karatuttukan da kuka yi jiya a masallacin nasarawa kuma yana roƙo don allah a sake gaya ma masu sauraro menene kafilatul muhabba to alhamdulillah kamar yadda a jiya muka ɗan yi ƙarin haske game da abin da ya shafi ƙafilatul muhabba ƙafilatul muhabba mu'assasa ce diniya islamiyya wato foundation ne gidauniya ce ta addinin musulunci wanda ɗaya ne daga cikin ƙoƙari da hoɓɓasa na manyan malamanmu a wannan ƙasa wanda shi ma ramzi ne wato wani manuni ne na ɗaukan darasi a cikin rayuwar matasa a yau wato maulana shak profesa ibrahim ahmad sa'id makari duk wanda ya san shi ya san shi cewa bawan allah ne da ya karar da lokacinsa da tunaninsa a kan taimakon al'ummar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wannan mu'assasa wannan gidauniya maulana ya samar da ita da manufofi na ya ƙaunar juna tsakanin al'ummar manzan Allah shi yasa ma ake kiranta da suna ƙafilatul mahabba wato ayari na masu yaɗa soyayya tsakanin al'umma A kasancewar mun wayi gari yau al'umma tana cikin yanayi na gujewa juna yawan gaba faɗa ta fuskar ƙabilanci faɗa ta fuskar addini ta faɗa ta fuskar abubuwa da yawan gaske ita kuma rayuwa addini ya gina ta akan cewa ba za ta taɓa yin nasara ba sai an ajiye ƙabilanci an ajiye maganar bambance-bambance tukuna za a iya gina al'umma ya yi wa nasu inna nakun min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa li lita'arafu wannan ta'aruf din sanayya tsakanin juna tsakanin kabilu don gina rayuwa ba zai yi ba sai an yaɗa ƙauna tsakaninsu. To Maulana ya assasa wannan gidauniya da nufin a haɗa kan musulmi don su amfani junansu su amfani rayuwarsu su amfani al'umma sannan su ciyar da addininsu gaba sannan abu na biyu a yaɗa ayyuka na jin kai ta fuskar kaiwa tallafi ga mabukata wanda yanzu nan maulana ya faɗa mana wannan tallafi ga mabukata ɗin yana da alaƙa da tufatar da su a lokacin sanyi yana da alaƙa da ciyar da su a watan ramadan yana da alaƙa da tufatar da marayu a lokutan bukukuwa na sallah har ma da abin da ya shafi ziyara asibiti domin tallafa wa marasa lafiya da taimakonsu wannan ta fuskar a taimakon masu rauni kenan da kuma taimakon waɗanda suke masu bukata sannan kafilatul muhabba gidauniya ce da ba a barta a baya ba ta fuskar ba da gudunmawa ga ci gaban rayuwa da kuma daidaita muhalli na al'umma shi yasa tana da wani initiative ƙarƙashinta da ake kira da environmental protection initiative wato wannan an samar da shi ne don ba da gudunmawa akan gyara muhalli aikin su kullum duk ƙarshen wata sharewa masallatai da gyaran makabartu da kuma ba da gudunmawa da nusarwa akan haka sannan a gefe guda duk shekara kafila tana da wata rana da take matake da environment day wato ranar kula da muhalli wanda ana fita a fadin Najeriya a duk inda branches na kafila suke a kowane branch zai fita da wasu adadin bishiyoyi domin dasawa da kuma shukawa ko da ke wannan aikin ya zama kusan ma yanzu a shekara gaba ɗaya ake gudanar da shi ina tsammanin in muka ɗauki wannan janibin da kuma janibi na da'awa wanda da'awa ta kafila tana da bambanci da tsarin da'awa wanda aka sani ba wai magana ce da baki kawai ba da'awa ta kafila da'awa ce ta mu tashi mu yi aiki kowa ya yarda cewa shi ambasada ne na kawowa sauyi a cikin al'umma ta hanyar ba da tallafi da gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ba shi baiwa na ilimi ko na ƙwarewa a kowane irin fanni a rayuwa wannan ta sa take da tsarin ziyarce-ziyarce na kaiwa ziyara ga masana da manyan malamai ba tare da la'akari da cewa wannan mutumin yana kungiya kaza ko yana kungiya kaza ba muna so ne mu rayu tare da bambancin tunani da bambancin addini da bambancin fahimta mu rayu muna masu ƙaunar juna kamar yadda dai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya assasa irin wannan tsarin bayan sau ya koma garin madina ya kira yahudawa da waɗanda suke kiristoci da waɗanda ma ba su da addini aka tsara tsarin zamantakewa a garin Madina da sunan wasikatul Madina. To lalle a kafilatul muhabba tana tafiya akan irin wannan tsarin. Ya zan rayu da mutum tare da saɓanin fahimta ta da shi don mu amfani junanmu mu amfani rayuwarmu. A gefe guda kuma tsakanin musulmi mu yadda da cewa maslaha ta addinin musulunci ita ce a gabanmu fiye da maslaha ta so abin da zuciyarmu take so ko kuwa maslaha ta ƙungiyoyinmu ko abin da ya kama da haka. to wannan ina tsammanin a takaice Uh, shine abin da ake nufi da kafilatul muhabba da kuma manufofin kafilatul muhabba daga karshe ganin lokaci na hararen mu wani kira za ka yi ga matasan wallahi kiran da zan yi ga matasa shine dai abin da na faɗa al-mu'minul uh, qawiyyu khairun anfa min al muminid daif wato mumini mai ƙarfi da ke amfanar al'umma a wajen Allah ya fi wanda yake mai rauni matasa kowa ya tashi mu sani cewa lalle dukkan mutumin da ya tashi ya yi ƙoƙari ya ƙarar da lokacinsa cikin ya zai gina rayuwarsa da yadda zai taimaki al'ummarsa to tabbas zai zama tauraro a cikin al'umma dukkan mutanen da muke gani sun zama taurari a rayuwa sun zama taurari ne ta hanyar tunani mai kyau da gina rayuwa mai kyau da kuma irin gudunmawa da suka bayar tsabtatacciya ka zama kar ka zama ƙari a cikin al'umma ka zama mai ƙarawa a cikin al'umma mu sani kyawawan ayyukanmu za su dawwama ababen ambato ko da jukkuna mu ba sa nan a tsakankanin al'umma saka da daga ƙarshe maulana wani kira za ka yi ga matasa, to kiran da zan yi ga matasa daga ƙarshe shine na farko su san cewa fatan al'umma gaba ɗaya yana wuyansu to don haka wata amana ce a wuyansu su zama irin matasan da addini yake bukata rayuwa take bukata addini yana bukatar matasa masu riko da addini da ɗabi'un addini wanda a ciki akwai gaskiya a ciki akwai amana a ciki akwai tausayi a ciki akwai kyautatawa a ciki akwai adalci da aje komai a inda yake irin wannan matasan su muke bukata da aka kowane matashi ya ji a ran shi cewa zai zama irin wannan matashin da al'umma suke bukata na biyu idan sun zama haka su kuma yi ƙoƙarin samar da wani generation a ƙasa da su wanda ya fi su nagarta duk abin da suka zama yanzu su yi ƙoƙari generation ɗin da ke ƙasar su to kuma ya fi su wannan nagartar idan gaskiya suke takama da ita yanzu na ƙasar su su fi su gaskiya ba su kasa su a gaskiya ba in adalci in tausayi in kyautatawa don haka ta ya za a samu wannan sai sun canja mu'amalar auratayya sai sun canja mu'amalar reno wannan ba lokacin da zan kusa a ciki amma dai kawai idan suka zama nagartattu yanzu to amana ba ta kaita akan wannan ba su yi ƙoƙarin kafa wani generation ƙasa da su masu wannan nagarta ko fiye da wannan nagarta in sun zama haka sun sauke wajibinsu da addini ya bukace su su zama da insaniya ta bukace zama in sun zama aka sun haka to sun ci amanan al'umma sun ci amanan addinin su kuma sun halakar da jama'a su to muna godiya Allah ya saka da alkhairi daga nan muna sanar da yan uwa musulmai za a gabatar da maulidin wanda maulana zai gabatar a anguwan shinko zawiyar malam hassan dangata anjuma da misalin ƙarfe takwas na dare. Masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan lokaci a madadin Nas FM Yola mai watsa shirye-shiryenta a kan mita tamanin da tara da ɗigo tara sai manyan bakinmu da muka gayyata irin su Munir Adam Koza da kuma Idris Usman Ahmad sai kuma muke cewa ni Anas Lawan Shuaibu na Bagara A sai ka faɗi yan rakiyar mu. In ko ba haka ba in faɗa Malam Jamilu edita na Khalifa TV, Malam Bello da Malam Ali Sufi ka riga ka faɗa <laughs> da Malam Ibrahim Mobi coordinator na Kafilatul Muhabba Mobi local government branch da aboki na Malam Adamu Jada gashi na ga muna program ya shigo yanzu. <laughs> To a madadin su duka sunana Anas Lawan Shuaibu na bagar mai taliki nake ma masu sauraro fatan alkhairi Bissalam.